Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Barkamu da kasancewa a cikin shirin tambaya da amsa tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne a game da allurar rigakafin cutar malaria da aka fara a Najeriya. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambaya da ke cewa, don Allah, na so a yi mana ƙarin bayani a game da allurar rigakafin cutar malaria da aka fara a Najeriya. Shin kowa ma ana iya yi masa wannan allura? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. A kan wannan tambayar ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goje ya tuntuɓi Dr. Lukman Muhammad malami a sashen nazarin ƙwayoyin cututtuka na kwalejin koyar da aikin likita ta asibitin koyarwa na jami'ar abubakar tafawa balewa daga jihar Bauchin Najeriya. Ga yadda zantawar tasu ta kasance. Rigakafin shi cutar malaria wani sabon ƙudiri ne na hukumar lafiya ta duniya na ƙoƙarin rage raɗaɗi da matsaloli da ake alakanta shi da zazzabin cizon sauro an sun ba da dama a yi amfani da rigakafi guda biyu ma yara saboda dama yawanci matsalolin cizon sauro ya fi yawa a wannan musamman in shekara biyar ƙasa wanda ake ce musu under 5 so shine hukumar lafiya ta duniya wato who a shekara 2023 ta fara ba da daman aka fara kaddamar da amfani da shi wannan rigakafin na farko na biyu kuma daga baya aka kaddamar da shi so ana targetin kananun yara ne to shi wannan wanda aka kaddamar a najeriya yan kwanakin nan duk faɗin najeriya ne ake ko wani keɓantattun yankuna ne da ake gani kamar ita cutar malaria ɗin tana da yawa a wajen to wato ita ƙasar najeriya ƙasa ce wanda idan an zo a bayani kan a tasiri ko rarrabuwan ko inda ake samun wannan ƙwayan cuta so ana mata lakami da yayin da aka rarraba abin holo endemic so muna mataki na ƙarshe ne na cewa akwai cizon sauron ya yi katutu a nan kenan wanda ba ya iya ce ya yi kauci ko sayu duka ɓangarorin najeriya suna da matsala na cizon sauro duk da akwai ɗan bambanci amma dai a wannan matakin holo endemicity wato abun ya yi katutu duka arewaci da kudanci duka akwai wannan matsala me jawo najeriya ta samu kanta a cikin wannan matsayi na kololuwa a cikin jerin kasashe masu fama da wannan matsala ta cutar zazzabin cizon sauro to abubuwan ba abu ɗaya ba ne na farko akwai yanayin shi yanayin abu da ake mishi biome wato yanayin climate mu, da kuma vegetation na da yanayin annual rainfall da kuma climate na nan a tropical africa na farko kenan na biyu kuma da ƙudirin gwamnati saboda idan aka lura da cututtuka da yawa wanda ba a musu matakin da ya kamata ba kawai da abu su naturally ne yadda suke wanzuwa dai zo dai kashe zai tafi dai sauya dai ci gaba da yadda yake saboda ita malaria saboda idan ka duba kalmomin da aka yi kalman ma mala ariya so kalma ce wanda asali an samu ta ne daga yaren italiya so ana nuna maka cewa a italiya ma ta taba zamowa alaƙaƙai a wancan nahiyar har aka mata lakabi da suna da ya zo daga italiya sannan kuma an a bincike ya nuna cewa mutanen da suka rayu a duniya wanda suka mutu biyar cikin ɗarinsu sun mutu ne a dalilin cizon sauro so kaga abu ne wanda ana nan yana nan a bai duniya to amma yanzu kuma in ka duba najeriya tana cikin wanda take da highest burden wato abun ya yi kamari adadi mafi yawa adadi mafi yawa in ka kwatanta da wannan kasashen wanda a tarihi suna da wannan abun so kaga akwai yunkurin kau da abun da wasu kasashe suka yi kamar misali na hiyar turai sun yi amfani da wani sinadari wani chemical ake ce mishi ddt aka ga ko a irin documentaries din nan aka ga ana feshi da jirgi so da wannan suka yi suka kauda malaria a yankunan su in ka duba a yankunan saudiya ma suna cikin inda da malaria ya kamari wannan kogin mediterranean sea wanda yake tsakanin yammacin afirka da turai so wannan kasashen da suke yankin da a da a tarihi wannan malaria ya ya, ya musu kamari don a da ana ce mishi roman fever ma saboda lokacin daular romawa ta tana da tana da wannan a wannan yankin tunda kaga ai ko wannan ruwa na ce mishi roman lake so wannan sauron wannan yanayi ya zama an samu tsaftataccen ruwa a samu isasshen ruwan sama a samu yanayin zafi so yana cikin wato tropical climate so yana cikin dalilan da ya sa naturally akwai sauran anan so kaga wannan natural uh, inda mu ce disadvantage namu kenan tu uh, ah, wannan na malaria so na biyu kuma uh, shirye-shiryen na gwamnati duk da dai gwamnati ta yi kokari da majalisar ɗinkin duniya an yi su kickback malaria su rollback malaria programs zai aka yi da yawa na wajen rage tasirin uh, malaria to sai yanzu kuma allah ya ba da dama aka tun dama an jima ana bincike yadda da a samu rigakafi wanda tun da bahaushe ce rigakafi ya fi magani wanda da a ƙoƙarin tunkuɗe ƙwayan cutan ma musamman a age group a a dangin shekaru ko me za a ce ajin shekaru kananan shekaru kenan kake kananan shekaru ya is bracket musamman uh, under 5 wanda su ka san uh, bil adama ne wanda suna da rigakafi uh, suna da garkon jiki wanda bai da tasirin ka kwatanta shi da na bali yana da rauni sosai yana da rauni sosai to dama to sa ta gaba tambaya ta gaba yana cewa shin waye ne ya kamata a ce an yi masa wannan allura ta rigakafi musamman ta wannan cuta ta malaria ana iya wa kowa a shi wannan rigakafin da hukumar uh, lafiya ta duniya ta approving ta approving din shi ne a yi ma 'yan kananun yara ana yin shi a dos mataki kamar matakai hudu ne so kafin yaro cika da farko daga yaro yana wata watanni hudu da aihuwa to sannan kuma zuwa ya shekara hudu saboda ana so ya zamo saboda yawanci dama matsalan cizon sauro ta fi an fi samunta ne a yaro idan ya kai har wata kamar watanni shida saboda akwai abu da muke ce mishi privilege immunity wato garkuwan jikin da wanda uwan take take ba maɗa tun kafin garkuwar jikin shi ya samu so yawanci daga watanni shida yake yake gushewa so ga yanzu in an ba da shi kafin a wata hudu zai fara zai fara karfi ya fara girma kafin watanni shida masu hatsari din har zuwa wannan shekarun a hannu Shin gauni a gidan kashe ahu kowa ya kashe ta taro ya yi ɓanna ga wani ya kashe shi ba. Duniya mubi ta a sannu. To duniya mubi ta a sese, to duniya mubi ta a sannu. Duniya ƙasan matalauta, to duniya akwai ma'azarta. duniya ƙasan ma'azarta to duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta Tuna cikin matalauta to ku sani akwai ma'azurta a gaida marigayi ɗan maraya Jos da wannan waƙa tasa da fatan Allah ya masa rahama. Da fatan mai sauraro ya fa'idanta da amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan arafi hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ka, da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa don allah ku taimaka ku yi mana ƙarin haske akan su wane ne 'yan tawayen da suka kifar da gwamnatin shugaba bashar al na siriya shin ko kifar da gwamnatin shugaban zai kawo ƙarshen danniya a ƙasar wani darasi ya kamata shugabannin kasashen afirka su ɗauka kan wannan al'amarin da ya faru a siriya wannan saƙo ne daga mu'azu kabiru cigumunka daga kasuwar alaba international market da ke jihar lagos a tarayyar najeriya A kan wannan tambaya ce wakilinmu na abuja fadar gwamnatin najeriya muhammad sani abubakar ya zanta da dr sharif gali ibrahim shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a jami'ar Abuja da ke tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Sunana Sharif Gali Ibrahim, shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alaka ta kasa da kasa da ke jami'ar Abuja, Najeriya. Kamar da muka saba a cikin shirinmu na amsoshin masu sauraro akwai tambaya na cewan suwaye 'yan tawayen da suka kifar da gwamnatin ƙasar Siriya daga hannun shugaba Bashar al-Assad. Tambayar farko kenan. 'Yan tawaye waɗanda suka tsige shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ƙungiyoyi ne daban-daban. Na daidai kwanakin baya A bai tambaya yana iya ya tuna cewa ana ta labarin isis wanda ake kira islamic state for syria and the levant a turance kenan su ne suka shiga daga kasar syria kasar iraki a suka yi ta kashe-kashen mutane suna kone-kone suna darkake garuruwa da mutane a wannan kungiya aka rasa ma menene manufarta tunda wai manufarta ita shine ta assasa addinin musulunci a duka wayannan kasashe to kuma dama ai addinin musuluncin ake a wayannan kasashe a wani strategy ne wani tsari ne kuma ana tunanin duk tafiya ce ta amurka da aka zo da shi na ta'addanci banda wayannan group akwai kuma group na free syrian army wayannan su ne tun farko mayaka wayanda suka bore suka yaƙi bashir al-assad a yunkurin juyin juya hali tun lokacin da ƙasashe ƙasashen Larabawa suka shiga wannan hali na ainihin juyin juya hali da ya faro daga ƙasar Tunisia ya shiga ƙasar Misra ma'ana Egypt ya shiga ƙasar eh, Libya ya shiga Yemen da sauransu. To wa'annan sojoji su ne da ainihin wa'annan da ake kira ISIS da sauransu suka zo suka yi haɗaka suka fidda abin da ake kira Hayat da sha ma'ana HTS. A ah, so wannan shine ah, abin da suka haifa haifar da shi bayan sun zo sun yi haɗaka sun ƙaddamar da ainihin ƙungiya guda ɗaya. To wayannan group group na rebels ɗin nan ita majalisar ɗinkin duniya da ita Amurka gaba ɗaya sun kira su 'yan ta'adda. Shugaban su ma har an sa kuɗaɗe maƙudai da duk wanda ya iya kama shi Amurka za ta ba shi. To da yake ita ƙasar Amurka takan yi amai ta lashe sannan kuma wanda ya yi mata duk baƙin shi fari ne wanda kuma bai mata ba duk farin shi ɗan ta ta'adda ne a yanzu ya mata tunda ta bashi kwangila kuma ya aiwatar da ainihin kwangilar da aka ba shi. yanzu a sun kaddamar da wannan juyin juya hali bashir al-assad ya fita bar kasar siriya yanzu kuma su ne akan mulki na kasar siriya a tambaya ta biyu kuma suke cewa shin ko kifar da gwamnatin shugaba bashar al-assad zai kawo ƙarshen mulkin danniya a ƙasar siriya a kifar da shugaba bashar al-assad ya kawo ƙarshen mulki na bashar al-assad amma ba za mu iya cewa ya kawo ƙarshen mulkin danniya a ƙasar siriya ba saboda menene abin da muka sani shine yana da muni yana iya haifar da mummuna to wannan shine saboda lokacin da bashir al-assad ya rike karagar mulki kasar isra'ila ba ta mamaye ainihin ƙasa ta siriya yadda muke gani ba duk da yake duk da yana kan ainihin karagar mulki kasar isra'ila kan kai farmake-farmake amma ba irin wanda muka gani ba ɗaruruwa bayan tsige bashir al-assad daga karagar mulki to ƙasar siriya yanzu da amurka da isra'ilan da su kansu babu wanda ya san makomarta ya za ta koma saboda ba mulki na danniya ba har na danne-danne da murna ɗaya da duk abin da ba ka iya tunani ba yana iya faru a ƙasar Siriya saboda ƙasa ce yanzu da mutanen cikinta wasu sun batta ma sun gudu saboda rashin sanin makomarta. To kaga abin yana da haɗari sosai a sannan kuma mai tambaya da ya tambaya yana so ya fahimci cewa akwai ainihin bambance-bambance na mutane a ƙasar Siriya akwai wanda suke bin ainihin ɗariƙa ta sunni akwai wanda suke bin ainihin ɗariƙa ta ainihin shi'a sannan kuma akwai kiristoci sannan kuma su kansu wa'annan rebels da suka ainihin juya mulkin nan su kansu ba wai group ɗaya suke kamar ka ce jam'iyya ta siyasa guda biyu saboda suna so su tsige gwamnati mai ci suka yi haɗaka to bayan sun samu nasara za ka ga cewa angulu ta koma gidanta na tsamiya kowa kan shi ya sani kowa aƙidar shi zai bi sannan kuma kowa ɗariƙar shi zai bi to wannan shine abin da ke tafiya a ƙasar kasar Siriya. A takaice amsar tambayin ga shine ba mu iya cewa mulki na danniya ya kawo ƙarshe a Siriya saboda idan aka shiga kuma mulki na yaƙe-yaƙe da zub da jini kaga har gara a ce gwamma Asad ɗin da halin da ainihin ƙasar Siriya za ta ciki amma ba ma fatan ƙasar Siriya ta ainihin ƙara fadawa cikin masifa wanda mutanenta za su wahala. To tambaya ta uku ta ƙarshe kuma wani darasi ya kamata shugabannin ƙasashen afirka su koya kan wannan al'amari da ya faru a Siriya. Akwai darussa da dama da ainihin shugabanni ba ma na Afirka kaɗai ba na wasu nahiyoyi daban-daban na duniya su koya akan abin da ya faru a ƙasar Siriya. Abu na farko dai shine idan mutane ba sa son ka kada ka tirsasa ka cewa sai ka mulke su. In mutane suka yi yunkurin juyin juya hali saboda ba sa ra'ayinka to tun wuri-wuri wa kanka ainihin kiyamar laili ka so ka ba su wuri su samu mulki irin wanda suke so in ko ba haka ba suna iya wata ran su fidda kai da ƙarfi na bindiga na biyu kada kana mulki ya zama cewa ka ware wasu mutane da su kake yi ka kuma ware wasu ba da su kake ba ma'ana wayannan su zaka daɗaɗa mawa wayancan kuma su zaka ɓata mawa shi mai mulki kowa nashi ne da wanda ya zaɓe shi da wanda bai zaɓe shi ba duka nashi ne saboda menene 'yan ƙasa ne darajar wayannan 'yan ƙasa da ƙasa shi yasa ya samu mulki mulki abu na uku kana mulki a matsayinka na shugaba a nahiyar afirka ko wata nahiya ka tabbatar da cewa ainihin ka'idoji na mulki shine ka ainihin mulki mutane su ko mutane su maka biyayya kuma mulkin mutane ba wai kai ne shugaba ba su ne shugabannin saboda mm. su ne suka baka ƙuri'a suka ainihin kawo ka kanka ragar mulki saboda haka abin da ya kamata kai shine ka samar da abubuwa na jin daɗin rayuwa musamman harka ta ta lafiya harka ta ilimi harka ta tsaro harka ta ƙara wa ƙasa daraja a fuska na duniya duk abin da ka ga ya dace shugaba ya yi shi ya kamata ka yi kada ka yi abin da bai dace shugaba ya yi ba saboda mutane ka sai Allah wadai da halinka da irin salon mulkinka don kar maka bore. To dokta muna godiya da damar da aka wa sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma fatan mai wannan tambaya da ma daukacin masu sauraro sun gamsu mun gode kwarai. Ni ma na gode. To madalla Da wannan ne muka kawo ga ƙarshen shirin na tambaya da amsa a daidai wannan lokaci a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International da wakilan namu Ibrahim Malam Goje na jihar Bauchi da kuma Muhammad Sani Abubakar da ke Abuja dukkaninsu a tarayyar Najeriya da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. Naku, Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.